gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a tashar BOA African mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo sannan za a iya jin mu ta hanyar sadarwar intanet a yaushe ake bukata a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Hadiza Kyari. Tare da ni da Wala Salim. A duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne a kan siyasa da shugabanci na gari. A yau ma shiga ga watan Maris shekarar 2019 maganar kenan. a ina ganin kawai sai dai hanyar demokaradiyyar mutum shi kowa a tsarin demokaradiyya da halin shi kake zaɓe shi idan mutum ya je bai yi abin da ya kamata ba sai ya ki zaɓe shi haka yake jama'a yau za mu tattauna ne akan yadda ake ta samun karuwar tsofaffin gwamnoni zuwa majalisar dattawan najeriya muna so mu ci shin saboda kyakkyawan aikin da suke yi ne a jihohinsu shine suka aka kara zaɓa su domin su wakilce su ko kuma suna amfani ne da mulkin su su hau wannan kujerar shin idan an ci gaba da haka menene makomar matasa da demokaradiyya a najeriya don haka ne yau wakilin sashen hausa daga jihar kano mahmud ibrahim kwari ya tattauna mana da darakta a kungiyar rajin shugabanci na gari da daidaito tsakanin al'umma sannan dan iya ma ya yi tsokaci akan wannan lamarin. yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka muku a shafinmu na abota wato facebook ganin yadda ake samun karuwar tsofaffin gwamnoni a majalisar dattawan nigeria wace irin rawa kuke ganin za su taka ga ci gaban demokradiyyar nigeria ga kuma yadda kuka amsa mana To Hadiza an samu ta farko a yau ta fito ne daga ɗan hajiya mai zamani justice inda yake cewa babu abin da za su illa kashe ƙasa. Ga kuma amsar bashar kansila mai tukunya dirin daji a jihar Kebbi ina fata na faɗi daidai. Salam masu gabatar da shirin yau da gobe. Gaskiya ya kamata kudin tsarin mulkin Najeriya ya fito da wata sabuwar doka, dokar da za ta haramta wa gwamnonin Najeriya tsayawa takarar sanata bayan sun kammala shekara takwas a kujerar gwamna. To sai Abubakar Ahmad Roni inda yake cewa sai dai mu ƙara rikita ƙasar domin hakan na nuni da cewa sun mai da mulki gado daga gwamna sai majalisar tarayya daga majalisar tarayya sai minista shi kuma talaka yana nan inda yake ba canji sai ranar da 'ya'yan sai ranar da suka mutu sai kuma sakon suleiman s fulani shi kuma ya ce asalam yau da gobe ikon allah tsofaffin gwamnonin da ke wucewa zuwa majalisar dattawa ba abin da suke tsinana wa demokradiyyar <clears throat> balantana talaka mm-hmm. to sai suleiman adamu tandarin patiscom inda yake cewa Salam yau da gobe ikon Allah hakika ƙara samun tsofaffin gwamnoni a majalisar datta zai yi matukar tasiri domin sun san yadda ake siyasar demokaradiyya a tashi lafiya yau da gobe. Ga kuma saƙon Hassan Muhammad Binanci ina fata na faɗi daidai. A gaskiya babu wata rawa da za su taka illa kawai shan sanyin AC a zauren <laughs> majalisa. Tafani shi kuma yi shi ke nan Wata daga tsofaffin gwamnoni za su je suna shan AC ne kawai. Kai gaskiya shi sun gama kwashe shekara takwas suna shan AC gwamnati house kuma su je majalisa su kara <laughs> shan AC. To ai shi ra'ayin sa kenan. Kuma su ma irin sa a ba su dama. Gaskiya fa <laughs> haka ne. Sai Shehu Adamu Rijau inda da yake cewa to a demokaradiyance dai babu wani ci gaban da suka kawo wa sai dai mayar da hannun agogo baya da suke yi gani yadda suke zuwa can su yi kane-kane idan banda dumamin kujera babu abin da suke <laughs> da hali <laughs> ya kamata a hada duk wani tsohon gwamna a neman kujerar salata to shi kuma ra'ayi shi ke da <laughs> suna adamu kujera sai kuma saƙon sani baba wuro na fada a gombe shi kuma ya ce assalamu alaikum voa hausa ni a ganina babu wata rawar da tsofaffin gwamnani za su taka wajen ci gaban da a majalisar illa dumama kujera Humaira. <laughs> To shi ma haka ya ce. Shi ma fa haka fa ya ce. <laughs> To sai Muhammad Bako Jad Kore da Magara inda yake cewa fatan alkhairi yau da gobe muna godiya da waɗannan shirye-shiryen masu matukar burgewa. To mu ma mun gode da kuke <laughs> Ga kuma saƙon uh, mai haba Muhammad Al-Mustapha shi kuma ya ce ba su da wani amfani sai bacci a majalisa <laughs> <laughs> to sai abubakar sale ya katata allah sa na faɗa wannan sunan daidai inda yake cewa to muna yi musu fatan alkhairi allah ya sa su yi mana aiki da ikonsa amin amin ga kuma saƙon usman kasim na arewa dan eh, jihar eh, na arewa shi kuma ya ce salam yau da gobe ikon allah to gaskiya ni a ganina babu wani rawar da suke takawa a fannin ci gaba To sai sakonmu na ƙarshe inda ya fito daga Ibrahim Jalo inda shi kuma kawai cewa ya babu sai hana ruwa gudu. To mun gudu mun ci gaba da an samu da tambayoyin ma ko shi muka tambaye ku. To madalla yanzu bari mu je ga sakon dan iya da ya baiwa aminin sa isa lawal ikara. ina iske ɗan iya yau har gida ya ce a gaskiyar magana fa na ikare ni yanzu na tashi bacci saboda haka wai shi ai babu wani dalili da zai sa in zo in cika shi da dogon turanci na ce a a ɗan iya ni fa kam na zo ne da wata magana dan ina so mu yi tsokaci kasan akwai mukamin kujeru na 'yan siyasa da ake kira 'yan majalisar dattijai koko in ce sanatoci wadda ta kusa komawa ta tsaffin gwamnonin da suka kwashe shekaru takwas duk ko da yake ana kiran wasunsu da daga ciki 'yan fagen cimuci amma saboda wasu talakawa ba su da hangen nesa kuma ga talauci ya jefa su cikin kunci sai kawai su yi ta tura waɗannan tsaffin gwamnoni abuja wai su ne suke so su yi musu wakilci shine fa nake son gaya maka a gaskiya wannan batu ya sa ina ta faman takaici saboda a gani na wannan takara ta tsaffin gwamnoni ce ke takewa matasan wannan ƙasa nasu 'yanci game da ganin sun samu damar riƙe mukamai irin irin na siyasa da suka daɗe suna kula fici. Dan iya ce gaskiya kuma na ikara ka zo da maganar da nake ganin za ta taimaka wajen gyara wannan ƙasa. Musamman ma dai yadda muke gani kuru-kuru wasu masu hannu da shuni sukan danne matasan mu ƙasa. Duk ko da yake matasan na da kuzari da kumarin da babu wani wanda zai jingina musu wata na ƙasa. Kaga kuwa kamata ya a ce duk gwamnan da ya kammala shekaru takwas ya jawo matasa kusa. Sannan ya koyar da su tsari da darasi irin na na siyasa maimakon a ce tsaffin gwamnonin da irin waɗannan matasa ne suke fito na fito ko in ce gasa domin duk duniya an yi ittifaki cewa kowace ƙasa ba ta ci gaba fa sai da matasa saboda da su ne ake aiki tukuru don ganin an gina ƙasa kenan akwai buƙatar kutsa matasa a dukkanin sassa ta yadda da sannu za ta kai ga ƙasar ta bunƙasa na ce to dan iya Allah dai ya sa wannan batu ya shiga kunnen talakawa domin kasan fa suke zaben tsaffin gwamnonin da suka kwashe shekaru takwas a matsayin 'yan majalisar dattawa. alalin su sun san ai sun riga sun gama taka rawar da za su iya takawa. kamata ya a ce sun bar mata da matasan da ke tasowa alabashi su ma sa ba da tasi irin gudunmawa maimakon a rinka amfani da su wajen sara suka da muzanta 'yan adawa wanda hakan ke sa su kuma talakawa a bar su cikin yunwa alalin ko kowane dan adam da kake gani a ƙasa shi ma yana da irin tashi baiwa kenan dai tsarin tsoma matasa cikin siyasar ƙasar nan shine zai taimaka wajen gina ƙasar da za ta samu ci gaba cikin gaggawa a ƙarshe ma kuma har ta kai ga kowane ɗan ƙasa yana walwala cikin annashuwa. Najeriya da ke nake kwatance ashe, ke nake ta kishi ashe, ba zan iya inya da ke ba. To madalla a gaishe da dan iya Hadiza kin ga yadda dan iya da gargaza mana wannan bayanin haka ya kamata a ce su ma matasa a ba su dama a dama da su. Yana ba wai gwamna ya shekara takwas ba kuma ya kara komawa su ma wasu sai su zo su gwada nasu. Haka ne a ba mutane da magana su kansu gwamnonin kamata yi suna zama suna koya ma matasa yadda za su tafi da kundin tsari da yadda za su iya mulki da komai. Wannan gaskiya ce haka. To madalla a gaishe da ɗan iya yanzu bari mu je ga wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari domin jin tattaunawar da ya yi da Comrade Kabiru Dakata akan wannan maudu'in. Wani abu dama da aka daɗe ana magana a kansa gashi ya ɗan fara girma shine yadda tsoffin gwamnoni suke rikidewa su zama 'yan majalisar dattawa a Najeriya. Zaben da aka yi na kusan makonni biyu baya ya nuna cewa adadin waɗannan mutane da ake kira tsofin gononi ya karu har ya kai goma sha biyar a yanzu sun zama sabbin 'yan majalisar dattawa wacce rawa kuke ganin za su taka tun daga shi yawansu yana karuwa a wannan zaure na majalisar dattawa wajen eh, taimaka najeriya ta cimma burinta na zama ƙasa da take eh, kan tafarkin demokaradiyya na hakika da farko dai ya kamata mu eh, tuna wa kanmu cewa shi tsari na gwamnati akwai bangarori guda uku wanda kowanne ya kamata a ce cin gashin kansa yake akwai shi bangaren zartarwa akwai bangaren majalisa akwai bangaren kuma shari'a shi wannan bangare na zartarwa wanda tun farko su waɗannan tsofaffin gwamnoni a nan suka fi ƙwarewa za mu iya cewa idan ka duba abubuwan da suka yi a matakin su na jihohi za ka ga ba su sakarwa wannan bangare na majalisa amara sun yi abin da ya kamata ba can a baya sun dakile duk wani yunkuri da zai sa aikin majalisa ya tafi yadda ya kamata tunda ka sani cewa a nan najeriya su gwamnoni sun saka wannan majalisu aljihu majalisun sun zama 'yan amshin shatarsu sannan <clears throat> sai suka tafi majalisar dattawa su a irin wannan ne kuma zaka rinka gani cewa waɗannan tsofaffin gwamnonin da kuma suna nema su kawo wa ɓangaren zartarwa tarnaki a matakin tarayya tunda idan muka duba muka ga wannan majalisa ta takwas da take naɗe tabar mata za ka ga a tarihin tsari na majalisar dattawa tana ɗaya daga cikin majalisa da za a ce ba ta rawar gani gurin yin abubuwan da suka kamata ba so ba komai ba ne illa fahimtar shi wancan ɓangare na zartarwa da kuma cewa idan ba kwa son shi shugaba na wannan bangare na bangaren zartar waye nasara tunda kuna bangaren majalisa wani yunkuri za ku yi domin ku kawo mushi tarnaki aikin shi ya ki tafiya shi sa za ka ga kana nufin cewa misali adadin gwamnoni mm. yan a majalisar dattawa ita wannan majalisar da kake cewa tana da tabar mata mm. ya yi tasiri wurin rashin yin abin a zo a gani da majalisar ba ta yi ba a sosai kuwa idan ka duba matsalolin da aka dinka samu na cewa majalisar dattawa ta ki yin abin da ya kamata na misali a turo da kasafin kuɗi tunda ai ni da majalisu ne guda biyu amma ai majalisar da ta ce babba so na kin yin abin da ya kamata bata lokaci gurin yarda da kasafin kuɗi kin yarda da wasu mukamai naɗe-naɗe da shi shugaban ƙasa ya saboda wasu dalilai misali ga shi shugaban hukumar efcc wanda har yanzu a maganan na riko yake shekara da shekaru saboda majalisa ta ki da wasu dalilai waɗanda idan ka duba waɗanda suke kan gaba-gaba na ba da waɗannan matsalolin tsofaffin gwamnoni ne tun daga shi kanshi shugaban majalisar dattawan da kuma wasu tsofaffin gwamnoni daga ɓangarori daban-daban na cikin majalisar dattawan ba wai magana ake ta a ah, wayannan 'yan jam'iyya kaza bane a irin wannan yanayin haɗe kansu ma suke tsofaffin gwamnonin nan ba sa la'akari da cewa wani daga guri kaza yake wani daga jam'iyya kaza yake haɗa kansu suke domin cimma wani burin su na daban sannan idan ka duba a hannu ɗaya ya kamata a ce inda suna da zuciyar yin su yi abin da zai taimaka wa najeriya din su ne suke da damar su yi haka saboda matsayin da suka rika da abubuwan da suka eh, yi in sun yi abin arziki din zai nuna cewa bai kamata su ji tsoro ko yin wani abu da zai taimaka wa ƙasa ba amma wasu lokuta sai ka ga saɓanin haka sannan kuma ba komai bane ya sa wasu lokutan suke yunkurin su tafi wannan majalisar dattawa illa kawai a ƙoƙarin kamar cinye cinyedu na cewa na yi can ni zan tafi nan saboda ƙarfi da suke samu yayin da suke kan kujerar mulki a matsayinsu na gwamnoni su suke yanke shawarar waye zai zama ciyaman na local government waye zai zama dan majalisar tarayya waye zai zama dan majalisar dattawa so a yayin da suke kan kujera sai su fara tunanin to su idan ka duba yanzu ai yunkurin wasu 'yan majalisar dattawa na koma ya gamu da tikas saboda gwamnoninsu masu ci a yanzu wanda lokacin su ya kare dole ba yadda za su iya fafata da su wani sai ka ga yana ji yana gani ya ce ya haƙura misali gashi nan a jihar borno gwamna mai ci ne yanzu ya zama sanata sanata da yake wakilta wannan bangare yanzu ba zai koma ba a jihar zamfara ka fahimta da sauran jihohi a jihar nasarawa duk gasu nan saboda wa'annan gwamnoni a jihohinsu su suke zaunawa su tsara waye da waye da waye za su tafi wurare kaza. amma baka ganin kamar wato samun mutane da suka yi hau matakin ko kuma suka zauna a kujerun gwamnoni zai taimakawa ita majalisa da kuma ita wannan demokaradiyya tunda akalla suna da ah, fahimta ta yadda harkokin mulki da gwamnati ke gudana suna da ilimi a bangaren zartarwa yanzu kuma sun sanya suna bangaren majalisa don haka sun sanya da za su mu'amalanci bangaren zartarwa a matakin gwamnatin tarayya wannan ba shine abin duba ba abin duba din shine kallon aikin dan majalisa dan majalisa na dattawa ko na wakilai kullum abu na farko da ya kamata ya rinka sawa a zuciyar shi shine na taho da nauyin al'umma al'umma nake wakilta so a mafi yawancin lokaci su irin waɗannan tsofaffin gwamnoni gani suke ma al'ummar bata ma isa su rinka komawa suna gaya musu cewa ga abin da ake so a yi a majalisa bari mu tuntuɓe ku domin mu ji ra'ayinku domin mu je mu yi magana da yawanku al'ummar bata ma isa a je a ce an buɗe ofishi na na mazaɓa wanda ake kira constituency office kamar yadda ake ba su wannan kuɗin ba al'ummar ba ta ma isa wani tsohon gwamna da yake majalisar dattawa ya je wani abu yau a zo a ce dan me ya haka ba ta ma isa ya zo ya mata bayanin dalili ba to kaga tun daga nan an samu matsala tsakanin wanda yake wakiltar al'umma din da kuma waɗanda ake wakilta saboda yana ganin cewa yana da wani ƙarfi na cewar duk abin da ya yi ba wanda ya isa ya tankwara shi wata illa kuma wacce idan ka duba ta bangaren tattalin arziki su waɗannan tsofaffin gwamnoni da suke majalisun dattawa suna kawo ah, matsala ga tattalin arzikin jihohinsu misali za ka fahimci cewa a irin lokacin da suke wannan aikinsu na majalisar dattawa za ka ga kuma a jihohinsu ana biyan su a fansho na ayyukan da suka yi wanda wannan fansho din a wannan lokacin da yake aiki na majalisar dattawa ana biyan shi salari a majalisar dattawa can kuma ana biyan shi fansho wasu maƙudan kuɗaɗe ne da wasu abubuwa wanda in za a ɗauki irin waɗannan kuɗaɗen tunda a wasu jihohin sai ka rinka gani cewa a ah, tsofaffin gwamnonin ma guda biyu ne ka gane so sai ka duba ka ga nan tsofaffin gwamnoni guda biyu a jiha ana ba su fansho na da kudaden al'umma kuma suna can majalisar dattawa kuma ana ba su albashi wanda in ka hada wannan ganin kamar kamar wannan zai taimaka wurin wato su su sukuni su yi wakilci na garin misali idan misali za a kalli yadda yanayin yake a zahiri tunda watakila dama tsarin shugabanci da wakilci yana baiwa wato da aka yi tanadi a hukumance yana bukatar kai da kake wakilci ko kake shugabanci a yanayin ka ya zama kana cikin yanayi mai kyau ta yadda za ka yi aikin da ke wato ka faɗa ka yadda ya kamata. eh to ai ba sa yi din kuma bai kamata a ce ai ana maka wannan biya biyu din ba saboda ai idan ka duba sai ka ga cewa dama dalilin da ya sa ake tunani ya kamata a rinka baka wani abin hasafi a matsayin fansho saboda kayan aiki saboda kar ka zauna haka al'amuran rayuwa da sauransu amma sai kasance cewa kuma nan kana majalisar dattawa ana biyan ka makudan kuɗaɗe kamar yadda muka gani wani sanata ya taɓa faɗa cewa duk watan allah ta'ala ana ba su kimanin miliyan goma sha uku can kuma a cikin asusun gwamnatin jiha inda ka baro ana ɗaukan kuɗin mutane nan ma ana baka sannan kuma abin nan da ake tunani ya kamata ka yi na aiki ba ka yin shi yadda ya kamata domin kada ka manta kamar yadda na faɗa aikin ɗan majalisar dattawa aiki ne na wakiltar al'umma so ya kamata ba yadda za ka wakilci al'umma in dai babu tuntuɓa kana dawa kana tuntuɓar su suna jin mai ake yi kana gaya musu mai za ka haka ne eh, idan muka yi la'akari da abubuwan da ka faɗa eh, kuma har ma ka danganta eh, rashin taɓukawar wannan majalisa da take karewa da watakila tasirin tsaffin gwamnoni mm. gashi kuma adadin su ya karu a wannan sabon majalisa da za a kafa mm. me kenan ake hasashe ita wannan sabon majalisa za ta zama to ita wannan sabon majalisa zai kasance cewa su waɗannan tsofaffin gwamnoni za su ci gaba da taka muhimmiyar rawa kaga dai kana magana su goma sha biyar ne so amma ƙarfinsu ya fi ƙarfin na sanatoci goma sha biyar domin idan ka duba su waɗannan tsofaffin gwamnoni su ne kuma za su ƙara tankwara kimanin yanzu kaso su za mu iya cewa su kaso goma sha hudu ne cikin sha uku sha hudu cikin ɗari so amma kuma za su iya tankwara za su iya tankwara kimanin kaso saba'in cikin ɗari domin idan ka duba jiha ba eh, zuwa jiha za ka ga cewa kowane ɗaya daga cikin tsohon gwamna da zai je majalisar dattawa aƙalla zai iya tankwara ɗaya daga cikin sauran sanatoci guda biyun yanzu baka misali da jihar kano malam ibrahim shekarau zai tafi majalisar dattawa barau jibril maliya dan gidan shi ne a sun yi anpp tare so ba yadda za a yi zai wahala malam ibrahim shekaru ya ce ga wani abu zomi ya ce ba zai yi ba ka fahimta sannan idan ka ko da kabiru gayan an ce shi ya bashi tikitin takara ko da shi kabiru gayan so idan ka duba jiha zuwa jiha akwai wannan illar da za a samu so kar a kalle su kawai akan sanatoci goma sha biyar a'a sun fi karfin aiki na mutum sha biyar za su ci gaba da tankwara sanatocin tunda aka kamar yadda zaka duba wasu jihohin ma tsofaffin gwamnonin guda biyu ne zaka ga misali kamar a nan jihar kano tsofaffin gwamnoni guda biyu a jihar nasarawa akwai abdullahi adamu da shi tanko almakura mai ci yanzu zai zama tsohon gwamna nan da wasu lokuta jihar abia akwai ozu kalu akwai teode oji duk zaka ga wasu jihohin ma tsofaffin gwamnonin ne guda biyu su karfinsu zai kai cewa sun tankwara tunda har yanzu wannan tsofaffin gwamnonin kuma fa za su ci gaba da taka rawa a siyasar su ta jihohi sannan wasu sanatocin da suke yanzu suna ta kamun kafa domin idan an kada ganga ta 2023 suna so su koma gida kuma wasu su takarar gwamna da sauransu kenan za a iya cewa da gwamnonin nan za su yi amfani da damammaki da suke da su daga ambata ta hanyar da 'yan najeriya suke sare za a iya cewa za a iya ganin sabuwar majalisa kenan ta dattawa a wannan karan ba shakka inda za su yi abin da ya kamata saboda ai kamar yadda muka gani mutane ne wanda suke da cewa sun riƙi mukamin da inda za su cire sarrai ba wani abu da ya kamata ya tsorata su ba wani abu da ya kamata su sa kwaɗayi don samun abin duniya tunda da yawansu za ka ga ɗaya ku ne ma za ka ce sun yi kawa na farko amma da yawansu tsofaffin gwamnoni ne a karo na biyu saboda haka to bai kamata a ce sun saka san rai ba in ma sun yi wani abu a baya yanzu wani lokaci ne na taimakawa ƙasa domin a yi abin da ya kamata. Yaya kake ganin za a wasu matakai kake ganin za a iya bi da a jiyo da aka halasa su gane cewa lokaci ya yi misali da za su kalli al'umma tunda su sun kai wani mizani na mukami da kuma mataki na rayuwa. a ina ganin kawai sai dai hanyar demokaradiyyar mutum shi kowa a tsarin demokaradiyya da halin shi kake zaɓe shi idan mutum ya je bai yi abin da ya kamata ba sai ya ki zaɓe shi kamar yadda ta faru akan akpa biyu na akwa ibom sannan idan mutum yana ma kan mulkin a matsayin shi na gwamna akwai gwamnonin da suna kan mulkin sun yi takarar 'yan majalisar dattawan kuma sun kasa ci kamar na gombe da kuma na na ah, oyo sun yi takarar dan majalisar dattawan sun kasa ci so ba magana ce ta a karkato da hankalinsu ba magana ce ta cewa akwai alkalma da za su nuna cewa mutum ya yi abin da ya kamata ko bai yi abin da ya kamata ba idan ya yi abin da ya kamata mutane su zaɓe shi idan ya yi abin da bai kamata ba mutane su yi amfani da wannan ƙuri'a tasu su ka da shi tunda ai kamar yadda kake gani cewa yanzu mutane sun fara ah, dawowa tsari kuma insha Allah muna sa rai nan gaba tunda ai akwai dalilai da yawa da yasa wasu su suke cin gwamna kamar wasu bangarori kan musamman a arewa in ba dan darajar tasirin farin jinin har ba ai da yawan su ba za su ci ba kar ka manta fa mu fa kamar a nan jihar Kano Kabiru ga na Kano ta Kudu an ce a zaben fidda gwani ya ci ƙuri'a miliyan ɗaya da wani abu amma an zo an ce ya ci sanata kuma da zaben dogari da dubu ɗari uku da wani abu so kaga abubuwa ne wanda suke to yatin yan suwaye suka yi mutum miliyan ɗaya ina suka je ka gane wacce rawa za ku taka wurin ganin cewa gwamnonin da suke rikida su zama 'yan majalisa an yi amfani da wannan ilimi da suka tara na shekara da shekaru mm. an ciyar da demokradiyyar najeriya gaba kuma 'yan kasa sun yi walwala ina ji rawar bata wuce ta wayar da kan mutane a kan promoting social accountability ma'ana yadda mutane za a koya musu su rinka tuntuɓa tunda wayannan bangarori da bibiya wayannan bangarori uku na gwamnati wanda ya kamata a ce ya fi alaka ta kudda kudda da al'umma shine dan majalisa ko ba haka ba so ina ga abin da ya kamata a wayar musu da kai shine su rinka bibiyar aikin waɗannan mutane kuma sannan ya kasance cewa idan su ba su fi dawo sun tuntuɓe su sun ce ga abin da muke yi a majalisa me ya kamata mu ɗau mataki me ya ɗauki ya kamata mu tsaya da yawunku su mutanen su rinka yi misali a matakin ƙungiyoyi na unguwanni da ƙungiyoyi na addini da sauran ƙungiyoyi ma da sauransu na 'yan kasuwa da na ma'aikata da sauransu suka ji cewa ga wani ƙuduri a gaban majalisa dattawa kuma muna da buƙatar a yi kaza in shi ɗan majalisar ku na dattawa bai zo ya ce muku ga abin da nake shirin yi ba ku ku rubuta ku kai mishi ko ba haka ba zai wahala a ce ɗan majalisar ku na dattawa ko dai ba ku san inda za ku same shi ba a gidan shi a nan inda yake a jihar da yake ko kuma ba ku san wani na kusa da shi ba in ma ba za ku iya zuwa abuja ba ku rubuta takardar ko mai gadin gidan shi a je a ba a ce da allah in direban wani ya zo a bashi shi ma in direban ya gani ai dole zai bawa in ma bai yi irin wancan ofishi na da zai rinka gana da mutane ba sai ya kasance kuna basu idan bukatun nan naku kuna gani cewa su yake faɗa yake karewa a majalisa falillahi alhamdu kenan yana wakiltar ku idan kuma ba haka ba shi kenan sai ku yi mishi kamar yadda 'yan akwa ibom suka yi a biyu yana tsohon gwamna ya zo majalisar dattawa yanzu ya kasa komawa saboda bai ci kujerar shi ba to wannan shine abin da al'umma ya kamata su yi amma magana ta gaskiya inda a ce 'yan majalisun dattawan na wanda suke tsofaffin gwamnoni za su tsaya su yi abin da ya kamata so ba shakka za a iya cewa ko ba komai waɗanda ba su da bukata ba su da tsoro sun je guri amma wasu lokuta sai kaga abin ya rikide ya zama su irin waɗannan da 'yan majalisun dattawa su ne kuma suke ƙara ɓata al'amura su ne suke zuwa eh, hukumomin gwamnati in za a je a duba ayyuka a basu cin hanci su ne suke kwana da ayyuka ko ba haka ba su ne ake cewa kuɗin constituency project an sace ka ga dan majalisa an ce an eh, yarda mushi ya kashe kuɗin constituency project duk da dai ba wai kuɗin ake ba su ba amma wasu lokuta mu binciken mu ya nuna mana cewa suna zuwa ana kashe mu raba da sauran masu ruwa da tsaki can a littafi a rekod din gwamnati sai ka ga an yi ayyukan amma idan ka je wa wa'annan communities din sai ka ga ba a yi ayyukan ba an haɗa kai da shi wakilin mutane din da sauran hukumomi an cinye kuɗin so duk irin waɗannan abubuwa idan mutane ba sa bibiya ba sa tuntuɓa su kuma ba sa koya musu darasi To Madalla a gaishe da ah, Comrade Kabiru da kata da Mahmud Ibrahim Kwari. To Hadiza kin ji bayanin da suka yi akan wannan lamarin. Mm. To muna dai fatan dai zari a ba matasa abin nan su masu sa dama a dama da su samu su shiga cikin siyasar Najeriya yanzu ma ga kuma zaɓe na yana karatowa still dai muna ta magana dai muna kira ƙuri'a ku har yanzu ita ce yancin ku ku zaɓi gwamnonin da kusa za su yi maku aiki za su inganta maku harkan ilimi da lafiya da komai a jiha kuma ku matasa ma za su zaɓe ku ku a ba ku kujerun kwamishinoni da abubuwa dai duka dai ku samu a yi koma da ku. Gaskiya ya kamata a dama da su kan. kam <laughs> ga ma lokaci nan ya fara halin shi a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni daniel brown da injiniyan mu na yau da abokiyar aiki na ta na gabatar da wannan shirin hadiza kyari ni daula salim daga nan sashen hausa nake cewa mu huta lafiya sai kuma gobe idan allah ya sake dawo da mu